إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha hudu ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da sha biyar ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu ɗani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwani niji a kaduna a wannan ƙasa mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala na wannan shekara ta 1443 inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 175 a jerin gwanan darasi na wannan tafsiri na wannan shekara wannan shine majalisi na goma sha shida yau za mu tashi cikin aya ta ɗari da saba'in da shida inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي المسكين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله مدعوككي أين yi bayani akan waɗanda suka siyar da shiryarsu suka siya ɓata daga cikin yahudawa suka siyar da gafara da yake yi wa bayinsa suka siya azabarsa kuma duk wanda zai ga irin waɗannan mutanen a lahira zai ga wato juriyarsu da haƙurinsu akan azabar da Allah zai musu saboda Allah ba zai ɗaga musu ƙafa ba wannan aya da take bayan wannan ayar da malam ya karanta mana wato aya ce da take magana akan yahudawa sa'annan kuma ita ce asalatan sa'annan kuma Allah na gargaɗi ga wannan al'umma shi ne taba'an ni da kai idan muka siffantu irin siffan yahudawa na sanin gaskiya muka ƙi yin aiki da shi to wannan irin siffa ta yahudawa ta hau kan wannan mutumin duk musulmin da ya san gaskiya ya take ya ƙi yin aiki da gaskiya a wajen sana'arsa ko a wajen kasuwancinsa ko a wajen neman iliminsa ko a wurin wato hada-hada na yau da gobe ko kuma ma'aikacin gwamnati ne a wajen aikinsa ko kuma a'a yana sanye ne da wato kaki da yi aiki da abin da Allah subhanahu ta'ala ya ɗaura masa ba na gaskiya bayan ya santa to wannan hukuncin tana hawa kansa don kada mu yi tunanin kawai yahudawa Allah ke magana da su a'a yana ba da doka ne akan matsalar da ta samu yahudawa wannan al'umman idan ta kai ceceniya da yahudawa to irin abin da ya fada wa yahudawa zai haka mana hadisin uqbat bin amir al-juhani azan Allah sallallahu alaihi wa yake cewa la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari wa la ta'khudannahu 'ala yadi safihin ولتأثرنه على الحق أثرا أو ليضربن الله بوجوه بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بل كانوا لا يتناهون عن منكر fa'alu isa ma kanu fa'alu. Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da Allah ko je ku yi umarni da kyakkyawa ko ku yi hani daga aiwatar da mummuna a tsakankaninku ko kuma ku riƙe hannun wawa mai saban Allah mai yin ba daidai ba ku ɗaura shi a kan gaskiya yana so ko baya so ku biya mai gaskiya ko kuma Allah ya buga zukatanku a matsayinku na musulmi idan ya buga zukatanku ya sa kiyayya tsakaninku ga ku musulmai amma ba ku juna bayan ya sa wannan sai ya tsine muku albarka kamar yadda ya tsine musu albarka suwa kenan hudawa da nasara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanto wannan ayar an tsinewa waɗanda suka kafirce wa Allah daga cikin banu isma'ila wato yahudawa da kiristoci a bisa harshen annabi isa ɗan maryam hakan ya faru ne saboda saɓan allan da suke sai allah ya ce kanu la ya tana hauna an munkarin suna ganin barna ba sa hani a kai in kai magana za a ce iya yi in kai magana za a ce ina ruwanka in kai ba ka yi kowa ya rike nasa ai kabarin kowa daban saboda haka in ka ga mutum na yi ka kau da kai sai Allah ce da bisa ma kanu ya fa'alun kur da irin wannan aikin da suke yi wato gabarna suna gani sun yin magana sun yin hani akan aiwatar da wannan barnan dalilin haka sai Allah ya tsine musu kuma Allah ya sa kiyayya tsakaninsu to mu ma wannan al'umman idan muka yi irin ɗabi'arsu yadda Allah ya musu haka zai mana sai Allah ce zalika bi anna Allah wannan dokar ta kasance ne saboda shi Allah nazzala alkitaba bil haqq ya saukar da alqur'ani da gaskiya saboda haka yana so a yi aiki da shi ne ya sa ya saukar da shi in kuwa al'umma suka daina aiki da ƙur'ani ba su mai da shi shi ne kundin tsarin rayuwarsu ba ba su mai da shi shi ne tsarin rayuwarsu a harkan kasuwancinsu ba ba su mai da shi shine tsarin rayuwarsu a gidajensu ba ba su mai da shi shine tsarin rayuwarsu a mu'amalansu da juna ba Allah zai ɗauke alƙur'anin ya bar su sukutun da guda da jahilci ya mai da su kaman dabbobi saboda ƙur'ani ya fi ƙarfin ya zauna cikin mutanen da fasa aiki da shi yana daga cikin alama ta wato tashin kiyama lokacin da Allah zai zare ƙur'ani kamar yadda mahauci ke feƙe rago ko sa ya zare fatar ya bar gangan jikin dabbar haka Allah zai cire ƙur'ani a cikin musulmai saboda sun daina aiki da shi sun ki mai da shi aƙidarsu sun ki mai da shi mu'amalarsu sun ki mai da shi kasuwancinsu sun ki mai da shi kundin tsarin rayuwarsu sai Allah ya cire Sau da Allah ya saukar da ƙur'ani ne da gaskiya wa innan ladina ikhtalafu fil kitabi lallai waɗanda suka samu saɓani a cikin littattafan da Allah ya saukar a taura da zabura da injila har da ƙur'ani lafi shiqaqin ba'id Allah ce suna cikin wato saɓani mai nisa cikin halaka mai nisa saboda sun saki dokar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa man yushaqiqir rasula min ba'adi ma ta bayyana al-huda wa yattabi' غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره yace wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya sa'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana gare shi ga qur'ani ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu kaza manzo Allah ce ayi manzo Allah ce kada ayi kaza yace shi fa a ah, ai sunnonin na da yawa a kowace sunna za ka iya ba ba ka Allah ku kyale mu ku gina abin nan ku je ku yi wasu wani da wani nasiha mana mu za ku zo kuna gaya mana kaza wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin ya ƙi bin tafarkin mu'minai wajen bautan Allah Allah ce mu wallihi ma walla. za mu jibinta masa abin da jibinta wa kansa wa nuslihi jahannam in ya mutu a haka bai tuba ba Allah ce za mu shigar da shi wutar jahannama masa'at masira Allah kuma ya ce makomarsa ta munana kaga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna duk wanda ya ƙi bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman kai ko rena wanda ya gaya masa to karshen ta zai shiga wuta hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutumi yana ci da hannunsa na hagu yana cin abinci sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ki da damanka sai ce la zan iya ba ki hadisin ya ce abin da ya sa ya faɗa ka girman kai da isa zan iya ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la safat ba ko iya ba a tace sai hannun ya shiri sai hannun ya bushe koma kaman kaman sanda ya bushe kaga girman kai ya same ya ƙi bin tafarkin Allah da manzansa ni ba ni ma ta bayyana lahu huda kenan ko bayan shari'a ta bayyana gare shi ya ƙi bin tafarki sai Allah ya shanye hannun atake. abin ya ce har ya koma ga Allah wannan hannun ya kasa amfani da shi haka kuma Muhammad bin Sirin malamin Imamu Malik yake ba da labari yace wata rana na zo ina ɗawafi a ɗakin ka'aba ya ce sai na ga wani mutum yana cewa Allahumma gfirli wa ma azunnu an taghfirani ya Allah ka gafarta min amma ba na tsammani za ka gafarta min Muhammad bin Sirin ya ce da ya ji ya faɗa haka sai ce wai kai canta ni tun da nake a duniya ban taɓa jin mutum ya faɗi irin wannan addu'a ba sai ne za ka ke irin wannan addu'a sai ya ce shi ɗin da kake gani yake gaya Muhammad bin Sirin ce yana daga cikin mutanen da suka samu dama suka shiga wajen gawan sayyidina Usman lokacin da aka kashe shi Ya ce sai na nayi kwantan bauna yi likimo kamar ina so na yi masa addu'a da mutane suka watse suka banni na tabbata ba wani a ciki da gani sai gawar ya ce sai na ɗaga hannuna na kwaɗa wa sai da na umar mali a sai da na ukuman gawar samari ya ce ina marinsa sai hannuna shanye ya ce fa nazartu ila yadihi sai na duba hannunsa ta idahiyar ka'udin sai ga hannun kamar busasshen sanda ta biya bisa ya bushe ya koma kamar shan inna yace li zalika sami'ti sami'tani ad'u bi hada du'a yace dalilin da yasa ka ji ni nake irin wannan addu'an kenan cewa bana tsammani Allah zai gafarta mu to idan mutum gaskiya ya zo masa ya yin aiki da gaskiya to na farko dai yana tajewa Allah kuma yakan doɗe zuciyar gabaki ɗaya a kulle ta nuqallibu afidatahu Allah ya ce sai mu juya zuciyar me dalili da ya sa Allah ya ce wa abusarahu da ganinsa ba zai taɓa ganin gaskiya ya aiki da shi ba kama lam yu'minu bihi awwala marratin Allah ce kamar yanda ki yin imani da shi a karo na farko wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ce sai mu kale shi a cikin kadawarsa da isa da jiji da kai da wato nuna shi ya fa kai wani matsayi ya fada cikin halaka ba zai taɓa dawowa kan sai ba saboda gaskiya ta bayyana gare shi ya yin aiki da ita Allah ka tsare mu sai Allah ce laysal birra an tuwallu wujuhakum cikakken biyayya ga Allah da manzansa shine albirra sannan wannan kalma ce jami'a ba fa cikakken biyayya ga Allah bane an tuwallu wujuhakum dan kun fuskantar da fuskokinku kibalal mashriqi gabas kuna sallah kasa wani zai ce a kai Allah fa bata wuce ni ai shi kenan amma yana cin haram yana zina yana tata yana luwaɗi sauran dukkan wani aiki na ta'asa da alfasha yana aiwatarwa in ai magana ce kai ni ba ina sallah Allah ce ba cikakken biyayya ba ne ga Allah dan kawai ka ɗauki fuskanka kana kallon gabas kana sallah amince wannan wal maghribi da kuma yamma ka kalli gabas da yamma wato ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce walakin birra man amana billahi cikakken biyayya da ake so wanda yake shine cika da kamala shine mutumin da ya imani da Allah imani da Allah yana da rukunai guda hudu alimanu bi wujudillah al-iman bi rububiyyatillah al-iman bi uluhiyyatillah al bi asma'illahi wa sifatihi wannan su ne rukunan yin imani da Allah imani da samuwar Allah don akwai wanda ba su yadda ma akwai Allah ba irin su Kalmas irin su Aristotle irin su Socrates irin su Plato irin Confucius irin su dukkan irin wa'annan wato filosofas sun nan ba su yadda da samuwar Allah ba sun ɗauki ne komai ka gani ɗabi'a ce ta samar da shi dole sai ka yadda akwai Allah saboda su wa'annan ba su ma yadda da Allah ba irin su Confucius shi ya ma ce shi Allah ne shi Allah karan kansa ne saboda haka shi da wato abin progress ya samu yaro ne dan shekara sha tara ya aure yana shekara ashirin da ɗaya mata shi ta haihu to sai ya ce yana so ya zama annabi sai ya sake ta da ya sake ta sai ya shiga kalwa shi ne meditating ya shiga meditation da ya shiga yana wannan kalwan sai ya samu aspiration aka inspiring ɗinsa wato wani abu ya dinga zuwa mata sai ce shi yanzu ya zama annabi saboda haka da tafiya ta yi tafiya sai ce juz'un minan ila sallat fihi wani yanki na Allah ya faɗo a jikin Allah ya shiga jikinsa sai ya zama Allah karan kansa shi sa gunkinsa ma a haka yake shi ne logon nan da aka sa maka a whatsapp idan za ka yi mutum guda sai ka tura mai wannan an gane sai ka tura mai wannan logo ne na aƙidarsu na confuciusiyya da larabci kenan bature ya ce confucius saboda shi ya yi rayuwa a fanzuwan annabi isa ɗan maryam da shekara ɗari hudu da shi da buda shi ne budist kenan a garin ina indiya dukansu zamani ne suka yi da shi da kuma socrates father of science wanda laraba suke kira Kwakwal hakim shi ma a garin greek wanda suke kira greek oikos ko wanda ya fada a yau a garin Macedonia to wannan dukansu lokaci ɗaya suka yi rayuwa kuma dukansu ba wanda da Allah alhasili ma yana da kudurin cewa mutum idan ya mutu a nan zai fito a wani gari ya ci gaba da rayuwa shi ne tanasihul arwa reincarnation akidan reincarnation yana reincarnation ɗinsa zai mutu a nan zai fito a wani waje ya ci gaba da rayuwa bal yana da baiti guda ɗari uku da goma sha shida wasu suka ce da sha bakwai wasu suka ce da sha takwas wasu suka ce da sha tara wanda daga ciki akwai wanda yake da tasiri ga ruhin mutum idan an buga shi bi ma'ana an faɗi wannan waƙen to ruhin mutumin da ya mutu zai shiga jikinsa ya tashi shine fina-finan chinese da suke gani an yi busa wani ya fito a ce bus ya tashi da an kashe shi ya tashi to wannan aƙida suke yaɗawa kaga wannan dukkan su ba su yadda da Allah ba dole sai ka yadda da samuwar Allah sannan sai ka yadda da rububiyar Allah Allah shi ke kashewa Allah shi ke rayawa Allah shi ke azurtawa Allah shi ke talautarwa ba wanda isa yi maka wannan sai Allah sannan uluhiyya Allah shi kaɗai ya cancanci a bautata masa sannan asma'u wa sifat shi ubangiji shi kaɗai ne ke da sunaye mafi kyawu ku kira sa da wa'annan sunaye kuma yana da siffofi maɗaukaka wanda idan bawa ya kusanci Allah da wa'annan sunayen ya haddace su ya san ma'anarsu ya kaita shi da su yana neman falala a wurinsa Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su wannan abu idan ya san wannan shine cikakken biyayya kaga ɗaya kenan man amana billahi wal yawmil akhir da kuma ranan ƙarshe shine ranan tashin kiyama to kafin kiyaman nan akwai ababai da yawa da za su zo wanda Allah subhanahu wata'ala ya buga misali ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'ummansa ranan ƙarshe shine ranan juma'a irin rana ita yau shine ranan da za a yi kiyama ranan da aka halicci annabi adam kenan ranan da aka shigar da shi aljanna kenan ranan da aka fitar da shi daga aljanna kenan ranan da aka saukar da shi a duniya kenan ranan da annabi adam ya mutu kenan ranan da kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai tsaye da kiyama kenan Ranar tashin alkiyama shine ranar jama'a shi sa a ranan Allah ya keɓance yanzu ba bayan la'asar bane to daga yanzu har zuwa har da faduwar rana duk wanda ya ɗaga hannu ya roki Allah Allah ya karba direct saboda ranan ne juma'a sa'annan kuma ranan juma'an nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana zuwa 'yan aljanna za su dinga shiga kasuwan aljanna kasuwan aljanna ba irin kasuwan duniya bane ko masu kuɗi za su je boutique ko da shopping mall an haɗu a ah, alhaji wane ya ah, wane wane wane wane an haɗu da juna ko kada ka kuma ya je general market yadda kowa a daki wannan wannan daki wancan can kuma zai masu kuɗi ko ko ba nan haka yake ba a lahira duk wani mai imani za su je kasuwan aljanna da ake gano juna a nan ne za a haɗu ana tunawa ina ban ga wane ba wane fa Yadda idan kun haɗu da abokinka da kuka yi primary school a bayan shekara arba'in an haɗu ana tunawa da wani abubuwa ko to a lahira shi ma haka ranar juma'a ake yin wannan sa'an nan kuma a ranar Allah ke ƙara reforming ɗin ɗan aljanna ya ƙara canza maka fasali da kyau juma'a Allah ke yin wannan tsarin kaga juma'a to babban rana kenan ko to ranar tashin kiyama alamomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin ranar tashin kiyama daga ciki ne akwai alamomi guda goma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata alamomi ne da idan ka gansu to kiyama gab suna bibiye ne da juna akwai wata dabban da za ta iya fitowa duk inda ta wuce cikin mutane sai ta musu tambari sai ta sa musu tsam a goshinsu cewa wane musulmi ne wani mutumin banza wannan musulmi ne wannan kafiri haka duk inda ta wuce shine wa idza waqa alqawlu alaihim ko akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun shikenan duk da ta wuce za a rusa wannan musulmi ne wannan kafiri ne wannan kaza wannan duk an riga an sa wa kowa an agoshinsa sannan kuma dajjal zai fito amma kuma alamomin da manzo Allah ya fitar da cewa dajjal din zai fito ra wato alamomi ne wanda manzo Allah ce kafin fitowar dajjal duniya sai ta cika da kika da zalunci shugabanni za su dinga zaluntar mabiyansu sa'annan kuma zinace-zinace za su yi yawa alfasha za ta yi yawa a cikin al'umma sa'annan kuma mata za su dinga yawo tsirara sa'annan kuma jinin musulmi ba yi da kima a doron ƙasa a lokacin to irin wannan lokaci ne mazala ya nuna hanyar iraq daga inda dajjal zai fito kenan zai fito zai zagaye duniya a kwana arba'in kwana na farko kaman shekara kwana na biyu kaman wata kwana na uku kaman sati kwana na hudu kaman kwanakin da muka saba sabai suka ce to ta yaya kwanan nan don kafin wanda jal za a shekarar da zai fito ba ruwa ko ɗugu ɗaya ko ɗugu ɗaya za a samu ba ya ɗauke ruwa abubuwa za su ƙare har sabai suke tabbatar mazala to in muka kai irin wannan lokacin ne abincin mu'minai maza Allah ce takfihim ma takfil mala'ika abin da ke wadatar da mala'iku zai wadatar da mumini in ka ji yunwa ka ce subhanallah alhamdulillah ala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbi ighfir li sai ka ji Allah ya kusa da kai sai ka baka jin yunwa kuma wannan tasbihi shine ah, shine yaran mala'iku ko to wannan siffar idan aka kai wannan lokacin da dajjal duk da lokacin fitowar dajjal duk annan sana daga cikin alamomi na tashin kiyama yawmin akhir ranan da Allah zai sa mala'ika Israfil yayi busa a cikin kaho duk wani abin da ke duniya sai ya mutu sama za ta tsage mutane za su ga sama na tsagewa yanzu in aka yi wani tsawa duk juriyarta sai ka ji wani abin ya taba ka a zuciya ko saboda yanayin tsawar to kana kallo sama za ta tsage gajimarin nan zai kyakkece sannan mala'iku su sauko mala'iku ta ta farko haka ta biyu haka ta uku haka ta hudu haka ta biyar haka ta shida haka ta bakwai sannan me mala'ikun da ke rike da al'arshin ubangiji za su zo su su takwas na farkonsu daga kunnensa zuwa kafaɗansa kawai tafiyan shekara dubu saba'in daga kunnensa zuwa kafaɗarsa tafiyar shekara dubu saba'in su bakwai su takwas suke rike da al'arshin ubangiji kafansa ya kure ƙasa ta bakwai kansa ya ya kure sama ta bakwai in yi tasbihi sai ce ya Allah dan adam bai san ka bane shi sa yake saka maka bai san girman ka bane shi sa yake saka maka wannan ba suna rike da al'arshin ubangiji to su ne za su zo ranar tashin kiyama waje a rabbuka wal malaku saffan saffa to wa'annan mala'ikun sun yi sahu sahu sannan ga masu rike wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya to guda takwas din suna rike da al'arshin ubangiji shine Allah zai ce ya ma'sharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ard tanfudu la tanfuduna illa bi sultan kai tarin mutane da aljanu wanda ke gani a cikin ku zai iya guduwa yau da hanya ya gudu magani Allah ce wallahi ba wanda ya isa ya gudu anan kuma ko kasa sai wanda ya zo da dalili tauhidi shine zai kubuta a gaba ne Allah ka sa mana cikin su shine ce wal malaikati yin imani da mala'iku dole sai ka yadda da ranan ƙarshe, akwai wanda ba su yadda ma da ranan karshe ba kuma ana ta waƙoƙi a duniya a kesa sai ka ga musulmi ya ɗauka yana ta yi amma bai san content abin da ya kusa ba tupac ya yi wani waƙa wai there is no true hell so fuck around wato babu lahira ka yi iskancin da ka ga dama a duniya ka gane yana so ya nuna maka freemanson ne cewa babu lahira abin da ka ga dama to duk wanda bai yarda da lahira ba wannan mutumin ko da yana sallah ba musulmi bane kafiri ne to dole sai ka yarda da lahira wal mala'ikati kuma dole sai ka yarda da mala'iku akwai su akwai wanda ba su yarda da mala'iku ba ina fata an gane ko kuma wanda su aljanu suke bautatawa amma in suka tashi magana sai su ce a'a su da raufanai suke mu'amala ba da aljanu ba in ka tambaye shi ne bambanci sai ce ma ai raufanai su ne wato kaman mala'iku su kuma aljanu su ne mugaye ina baka sani ba sai a kasar da kai aljanu ne suke rufi da raufanai mutumin farko da ya fara kiransu da irin wannan suna shine Ahmad Ahmad bin Ali Albuni cikin wani littafinsa wanda ba zan faɗi sunansa ba saboda littafi ne na bokanci ina fata an gane a cikin wannan littafin ya faɗi wannan yake magana akan asrarul huruf sirri na haruffa shine akwai huruf ma'iya akwai huruf turabiyya akwai huruf nariya akwai huruf hawaiya shine buruj na ɗan adam wato anan ne suke gano asalin tsakan ruhin ɗan adam wani sihiri ne zai fi maka tasiri shi sa masu zuwa gidan bokaye za ka ji farkon abin da za a fara tambayin shi mai sunan babansa in ya ce muhammadu sai ya ce mai sunan mamansa ya ce maimuna shi kuma ne sunansa musa sai a tambaye shi ne sunan mahaifiyarsa sai ya ce wato maryam to kaga yanzu kuma wannan ba a ciki shine ne mimun sai a duka mimun din ya fada ina ne huruf kaza huruf kaza daga nan sai a ce ga yanayin yadda za a asirin shikenan ba wanda a ciki ne suka ɗauko wannan abin kai da baka sani ba shikenan sai a halaka ka ka tafi to dole sai ka yi imani da mala'iku su kuma mala'iku su ma bayan Allah ne isa waɗanda suke yaudarar mutane a duniya suna cewa su mala'iku suke bautatawa Allah zai tilta mala'iku ranar tashin kiyama wa yawma nahshuruhum jami'an wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun Allah ce ranar da mu tara mutane da aljanu da dabbobi sai mu ce wa mala'iku wai kai ku wa'annan suke bautawa Allah sun ce mala'iku ko ba sun ce suna bauta wa mala'iku bane a duniya sai mala'iku su ce qalu subhanak anta waliyuna min dunihi sarki ya tabbata gare ka ya Allah kai ne majibincin al'amarin mu koma bayan su bal kanu ya'buduna al aljanu suke bautawa aktsaruhum bihim mu'minun da yawan su da aljanu suke imani ba da mu mala'iku ba kuma ba da mu suke mu'amala ba da aljanu ne kaga yanzu Allah ya riga ya kwaye musu laya wanda ke cewa shi yana mu'amala da mala'ika sai ka ce ƙarya ne ga ayan nan ta nuna da aljani yake ko haka ne da yaudare ka ce a su da mala'iku suke harka an gane wannan saboda irin wannan suna halaka Allah ka shigar da sai ya ce wal kitabi da kuma littafin Allah da saura zabura injila Qur'ani suhufi Ibrahima wa Musa dole kai imani da su in ka ce ba za ka yi imani da Injila ba ba littafin Allah ba ne. saboda kiristoci sun yi imani da shi to kai ba musulmi ba ne. in ka ce ba ruwanka da taura saboda yahudawa da shi suke amfani kuma sun yi imani da shi kai ba ruwanka da shi to kai ma har ila yau ba musulmin kirki ne. dole sai ka yarda da attaura sai ka yadda da injila sai ka yadda da me zabura sannan sai ka yadda da suhufi ibrahima wa musa sannan sai ka yadda da qur'ani saboda qur'ani ya hukunta duka wa'ancan littattafan duka wa'ancan littattafan an aiko su ne zuwa ga annabawansu amma qur'ani an aiko shi ne zuwa ga duniya gaba ki ɗaya saboda haka dole ka yi imani saboda wancan din waye aiko shi Allah ko Ka dole yi imani saboda Allah ne amma lokacin su ya kare da zaka samu asalin wato injila wanda Allah ya sauka wa annabi Isa da shi ɗari bisa ɗari ba canji ba ƙari ba komai a ɗauka ka ce yanzu za ka yi aiki da shi ba za ka sha auren Allah ba mai dalili na farko dai injila Allah ya sauka wa banu Isra'ila ne kai kuma ba banu Isra'ila ba ne saboda haka duk wanda ya ce ma Bible sai ka ce mai Allah ya ce wa rasulan ila bani Isra'ila shi annabi Isa Maryam annabi ne zuwa ga bani Isra'ila kai kana na Najeriya me yasa ka zama kana kai imani da shi wai a ciki akwai wanda aka ce ai imani ai Bani Isra'ila Allah ce ko kuma ba Bani Isra'ila bane amma Qur'ani Allah ce wa ma naka illa kafatan linnas ba mu aiko ka ba sai ga mutane gabaki ɗayan su kaga wannan ya gane gabaki ɗaya saboda haka wata rana kamar da zuwa cikin mustadrak na imamu hakim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Umar ya dauki wani yanki a taura yana karantawa sai ga wata aya ta yi kama da ayan Qur'ani sai abin ya burge sayyidina Umar ya nuna manzo Allah jama'a kin Allah duba duk wannan ayar sai manzon Allah ya fusata yayi fushi yace ashakun an ibn khattab kana shakka ne da musuluncin da zo muku da shi ya kai dan khattab sai ce wallahi law kana akhi Musa hayyan lama wasi'atu illa tibai na rantse da Allah da dan uwana annabi Musa na da rai ba abin da zai sa ya kuɗi a wurin Allah a yau din nan sai ya bi kabon yana nuna maka mai kenan shi ya kare yanzu kenan waye manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku sai kai imani da Qur'ani wannan biyina annabawan Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya ambaci guda ashirin da biyar wasu malamai suka ce ashirin da shida wato wanda suka ce ashirin da shida suna kidaya hidir daga cikin annabawan Allah amma ashirin da biyar su ne wanda suka zo a cikin alƙur'ani ina fata an gane sai ka yi imani da su jumlatan wa tafsilan guda ashirin da biyar wanda Allah ya ba mu labari akwai kuma wa'ansu annaban da Allah ma bai gaya manza Allah su ba da Allah karan kansa ma bai san su ba amma suna annabawan Allah ne ne Allah ce wala arsal na rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusum alayk mun aiko da annabawa ga gabaninka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai wanda muka baka labarin daga ciki akwai wanda ma ba mu baka labarin ba muka san su ba saboda haka adadin annabawa ba wanda ya san su da manzanni sai Allah duk akwai wani hadisi da Imam Tirmidhi ya rawaito sai dai hadisin bai inganta ba cewa su ɗari uku ne da sittin da makamanci haka ɗari uku da goma sha shida ko ɗari uku da goma sha tara ko ɗari uku da goma sha takwas sai dai hadisi malaman hadisi sun yi ittifaki bai inganta ba sai ya ce wa adal mala ala hubbihi ya ba da dukiyarsa yana ƙaunar dukiyar amma ya ɗauka ya ba da dukiyar nan fi sabilillahi ina ba ta gani gashi yana son dukiyar amma ya ciro kuɗin ya ba da shi fi lillahi kaga a lokacin da mutum yake da rowa shine a lokacin da ya tara 'ya'ya ko zai ga a ah, yanzu zan yi kokari in dan ajiye wa yaran nan dan kada su wahala makamancin haka amma babu gatar da za ka yi wa 'ya'yanka ka baka ba su sanin Allah ka ba su ilimin addini sannan ka ƙara musu da ilimi na zamani ilimin addinin su shine jagorar da zai katange su daga fadawa halaka na ilimin zamani kuma shine zai yi controlling din ilimin su na zamani kuma shine zai sa duk da suka ji a duniya ba za su manta da kai a matsayinka na uba ba saboda ka musu gatar da har duniya ta nade ba za su iya saka maka da shi ba to wannan abin shine zai taimaka gare su kuma zai taimaka gare ka Allah ka shirye da sai yace zawil qurba ka ba dan uwanka na jini yanzu wajibi ne ka taimaka wa ɗan uwanka da jini amma ba wajibi ba ne ka taimaka wa ɗan uwan matanka wannan karatu mata ba za su so shi ba ina fata an gane saboda yawanci ramun kura ne sai 'ya'yanta idan ta samu miji musamman mai hannu da shuni akwai kaya to ta fi so ya dinga yi mata hidima da ita da 'yan uwanta da kuma danginta amma danginsa oho in sun ga dama su kwana cikin yunwa ba ruwanta in dai nata za su sha cikin. wannan ba kaunar ka ke dan Allah ba duk matar da take kaunar ka dan Allah ita ce in ta ga ka ki taimakawa danginka ki sai ta tankwasa ka ta sa ka ta taimakawa danginta in ka taimakawa danginka ba babu shakka sai ka shiga wuta saboda Allah ce wa atizal qurba haqqahu ɗan uwanka na jini ka bashi haƙƙinsa ne ka taimake shi idan Allah ya kama shi ne Allah ce zawil Wani ya tama haka kuma wato marayu su ba ka taimaka musu yadda kake taimaka wa 'ya'yanta suna farin ciki an musu kayan sallah an ba su abinci an yi kaza akwai marayu jibge anguwan da kake rayuwa wallahi akwai marayu ka je ka taimaka musu suna da bukata ba su wannan haƙƙin wal masakina da kuma miskinai talakawa suna nan jirje bila adadin kai a cikin gidan ma kake akwai miskinai saboda masu gadon ka miskinai ne masu maka wanki da guga miskinai ne masu maka aikin gida su ma miskinai ne a taimaka musu suna da bukata wabna sabil haka kuma matafiyi wanda guzurinsa ya yanke shi ma yana bukatan taimako saboda haka shi ma a agaza masa shi ma yana daga cikin wanda ake ba zakka sai ce wasa'ilina haka kuma masu roƙo ma'ana ba wanda suka mai da shi sana'a ba ba wanda suka mai da shi sana'a ba wanda bukata ta sa dole ya yi roƙon an bai wannan to shi ma wannan ka bashi wanda ma bai roƙe ka ba ka bashi saboda Allah ce wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum wa'anda a cikin dukiyar da Allah ya basu suna cire haƙƙi sananne lissa'ili wal mahrum wanda ya roƙe su da wanda bai roƙe su ba za su bashi ma'ana gari ya waye Allah ya yi kabiloniya hujjarin Allah ya waye zai dan tashi da dubu ɗari biyu a aljihu dubu ɗari biyu nan a ciki zai dinga splitting ɗinsa ga mabukata wannan ya zo a ah, ga wannan a ɗan ruwa, ga wannan a ɗan hidima ga wannan aikata. kaza ba ka ga ba a tambaye shi ba shi ne hakkun ma'lum din kenan yana fitar da wani haƙƙi sananne wannan ba ana maganar zakka bane ana maganar wani abu ne zaka ajiye dan wa bayin Allah lokacin da kai kake taimaka musu kai kuma sai Allah ya taimake ka a cikin dukiyarka ya taimake ka a harkan kasuwancinka ya taimake ka a harkan iyalanka sannan ya taimake ka duniya sannan ya taimake ka a lahira kaga wannan ko kuma a'a wane ya zo dan Allah ina neman taimako ina neman rance sai ka ce ga wannan na baka ka saka fi sabilillah ka har maganar rance suna fitarwa daga haƙƙun ma'lum ga wanda a lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya samu shiga aljanna ne ta wannan aikin bai taba aikin alkhairi guda ɗaya ba haka manzo Allah ya ce amma yana ba mutane rance sai ce idan sai tura ƴaƴansa ku je karban kuɗi na a wajen wani da wani idan ya ba ku ku karba in ya ce bai da shi ko tsananta mai ni ma ina fatan kada Allah ya tsananta mu da ya mutu sai Allah ya ce kana da wani aiki da kake a duniya ce bai san wani aiki da yake na alkhairi shi dai ya san yana abu guda daya yana da kuɗi yakan ba da rance idan ya ba da rance yakan gaya wa ‘ya'yansa in sun je karɓa ya ce in khuz ma yasu watruk ma asu la'alla Allah ya tajawazu anna karba abin da ya sawwaka ku bar abin da bai samu ba ina fatan Allah ya daga min kafa sai Allah ce to ni ma na daga maka kafa saboda haka na yafi maka shiga aljanna kaga ta dalilin ne ya daga wa ƴan uwansa musulmi kafa a wajen to shine sai Allah ya ce a ah, wa riqabi haka kuma wato bayin da aka ba su dama su kanshi kansu bawan wanda mai gidansa ya ce ka je ka kawo dubu kaza ko miliyan kaza daga nan ka zama ɗa to shi ma a taimake shi ina fata an gani shi ma a taimake shi sai Allah ya ce wa aqama salata sannan aka tsaye da sallah ka duba hukuk da Allah ya ambata kusan guda goma sha sannan ka zo kan sallah ko yake an ni ina sallah ai shikenan wa'annan abubuwan duk faruwansa, shine Allah ya ce wa aqama salata ya tsi da sallah wa ata zakata sa'annan kuma ya bada zakka wal mufuna bi ahadihim idza ahadu ya bada zakka ba suna bada zakka yanda ya dace wannan talaucin hukuncin da al'umma suke ciki ba ba a shiga ba kuma Allah yake gaya min cewa a wani mutumi ne suka yi abin nan ya yi aiki da shi sai ce mai ya ba dama ya fitar da auditin ɗin zakka sai ya bincika sai ya ce mai tu, ya ba shi dama ya yi auditin da accounting sai ya zama na cewa zakkan da zai fitar a shekarar Shi ne biliyan takwas ba na wancan biliyan talatin ɗin da na bada labari kwanaki ba wannan biliyan takwas shi ne kuɗin da yake da shi ma'ana ne ɗaya bisa arba'in ɗin dukiyarsa zai fitar da 8 biliyan naira kuma wannan mutumin ya ce wallahi malam mutumin nan yau kwana uku ce nan da ke bani labari kai kuwa ba wuce kwana biyu ba ya ce sai mutumin ya ce kuma wallahi mutumin bai wuce shekaransa ya kai kamanin. ya ce da ya gaya mai sai ya ce ta wannan biliyan takwas ɗin ai gara ya sa shi cikin harkar kasuwancinsa ya ce malam duk ƴaƴan mutumin ba wanda bai da kuɗi ya ce amma sai ki ganin da ya ba da wannan biliyan takwas ɗin gara ya ƙara shigar da shi harkar kasuwanci da na kasu shi ba zai ba da ba kuma anan nan ganin ake bani labari yanzu haka yana tare da mu a cikin masallacin na yana kallo na yana jina ko kwana uku bai kaga alal akalla kowane mutum in aka bashi biliyan a miliyan biyar sai an ba kusan mutane ɗari mutane ne kusan mutane ɗari dubu ɗari takwas ko dubu ɗari shida ko ɗari takwas wanda za a ba kowane mutum eh, in aka bashi miliyan biyar sai an sa mutane dubu ɗari takwas ko ɗari shida Allah ka shirya da mu shi ne ce a ah, zakka ka yi ya da zakka wal mufuna bi ahadihim kuma da masu cika alkawali idan sun yi idza ahadu idan sun yi alkawali alama ce ta munafanci kai alkawali ta saba sai ya ce wasabirina fi ba'sa'i da kuma waɗanda suke haƙuri a cikin wato cuta wadda ra'i da kuma a ah, ba sa'i rashin lafiya ra'i da cututtuka wa hinal ba'as kuma lokacin da ake haduwa wajen fagen yaƙi musulmi da wanda ba musulmi ba idan an haɗu a wajen fagen yaƙi sai Allah ce ula'ikan labina sadaku waɗanda suka cika wa'annan sufofin su ne wanda suka yi gaskiya na biyayya ga Allah sai Allah ce wa ula'ika humul muttaqun wa'annan su ne masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a nan za mu daga aya za mu amsa tambayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ya Sai kuma kana bin yi salatar da addu'ar neman a Shin za ka yi sallama ko ba za ka yi sallama tare da sai ka kara shi don an ce sallama da ai salatu annabi sallallahu alaihi wasallam ba da aka sallame ni saboda mazala ce idan sallama fa sallim idan liman ya ce assalamu alaikum kai ma ka ce assalamu alaikum saboda haka kai ai baka samu dama saboda shi liman bai tsawaita ba kuma a tahiyyan shi ana tsawaitawa shine sirrin da yasa ake tsawaitawa saboda haka sallar ka tayi insha Allah baka da matsala saboda kai la mamu ne ko da yaushe mamu fa insha Allah sallar ka fa akwai sauki akan liman saboda manzo Allah ce in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim in liman yayi sallah mai kyau kai mamu kana da sallar ka in yayi sallah mara kyau kai kana da sallar laifin shi yana kan liman kaga gara ka zama mamu ka zama me ai Allah ya sa mu dace tura mahaifina kuɗi misali dubu ashirin na ce wanda ya ɗauki goma na ya ba mahaifiya ta goma sai ce dan me na tura haka aiki yake ɗaukar nauyin ya zai tura musu daidai ni kuma na haka ne don a cikin abokanan zaman ke ta kane ita ne kaɗai ba ta rasa ba ne ya zan yi kai kuskure ba haka ya kamata kai ba sai ka tura mai dubu goma mahaifiyarka kuma sai ka tura mata nata dubu goma daban bai san me aka abin nan ba saboda wani lokaci idan iyaye suka tsufa haka za su koma suna kishi da juna shi uba na kishi da uwa uwa na kishi da uban an gane haka suke koma idan suka tsufa haka suke koma za su ce ni na dinga wahala za ka za shi kuma ce to uwa ya biya kudin <laughs> saboda haka ka ba ta data shi ma ka ba shi shi eh haka ya dace alaikum malam dangane da hadisin da ka kawo na sahabin da ya bayyana a da abinci a kan yunwa to menene hukuncin waɗanda suka fassara zuwa da yake da cikin da sun sun ci gulu ban gane ba a kan hadisin da ka kawo eh. wanda ya ɗauki abinci saboda yunwa kwanakin baya na gane yau ya kai kara da manzo sallallahu alaihi wasallam eh to shi ne sai ki ta lawan lawan kuma da suka fasara gurfa da yake lokacin corona sun ci bulus ba su ci bulus ba sun saba ya ci haramun ai duk wanda suka yi wannan abun ba bulus ya kai su ba suna da abincin da za su ci kawai ita ce da babakiri ya sa suka fada cikin wannan ina fata an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدا فليس مني ولست منه حديث إمام مسلم yace duk mutumin da ya fito na fito a cikin al'umma ta ya hantar wancan ya ibi ya yi kaza kuma baya haba haba wajen cutar da mumini ko ya jawo wa mumini abin da zai cutar da shi maza Allah ce ba ni ba shi ba shi ba ni saboda haka kaga wannan abin da yake da suke yi ba daidai bane ne eh, hukunci musulunci bai yadda ka ɗauki doka a hannunsa ko da waɗanda aka ba su wannan haƙƙin ba su yi abin da ya dace ba kai Allah bai sa bai maka kayi shi shishigi a cikin al'amarin ba shine hadisin ubadatu dan samit yake cewa wa Allah nunazi al'amra ahlahu kada mu shiga al'amarin bai shafe mu ba kada ba mu aka ba ba sai mu hakura kiyama za su biya ko shi nan sai ka haƙura da wannan wannan ba daidai ba ne malam ne ne da mutum matan da ta ce ma mijinta ba wai an yi aure ne kadai don girki da tare gida ba eh kila baya biya mata bukata na zamantakewa na aure shine dalili wannan shine isharar da take yi saboda haka shi kuma ya ji tsoron Allah ya sani cewa tana da haƙƙi wannan abin da malaman fiqh suke kira hukuku mushtaraka haƙƙi da ake haɗaka kai da ita tana da haƙƙi idan tana da buƙata ta ce tana da buƙata don ka biya mata buƙata. kamar yadda kai ma in kana da buƙata, za ka je ka ce za ka biya to ita ma tana da shi dole ka biya mata in ba ka yi haka ba ka saba wa dokar Allah kuma ka cuce ta sannan kuma ka yi laifi a nan saboda haka ka tuba ka gyara ka dinga biya mata buƙatan ta gwargwadon iko wannan haramun ne haramun ne haramun ne kawai ne ai kawai haramun ne haramun ne haramun ne ba wani bukatan bayanin da kawai kawai haramun ne eh, duk masu son banza ne suke shiga bitcoin wanda ya ce asalamu alaikum ana shi ya halatta hanta da buhu yi ko sai an gaba. abin da aka fi so ka ci shi da fatti, ina fata an gane abin da aka fi so ka ci shi da fatti, amma idan ka ci shi ɗanye ba za a ce ka yi haramun ba na'am to shikenan abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana zanuban mu Allah ya ba mu ikon tuba daga zanuban mu kafin mu koma zuwa gare sa abin da zai sa Allah ya ji da mu a cikin kwanakin nan da ya rage na wannan wata ya Allah ka ba mu ikon aiwatar da shi duk abin da zai sa kuma Allah ya fushi da mu a cikin wa'annan kwanaki ya Allah ka ka ba mu iko mu kame daga aiwatar da irin wa'annan aikace-aikace kuma ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ana roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausin a'ala da ka azabta mu da su a wannan kasa mu muna roƙonka ya Allah ka tausaya mana ka duka a cikin zukatan su kaunan mu da begen mu da tausayin mu ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba ɗan mu da suke hannun wato mayagun wa'annan mutane ya Allah muna roƙonka ka tausaya musu a cikin wannan wata mai sama mai albarka ya Allah ka kubutar da su daga hannun waɗannan mutanen ka ɗaura ka haɗa su tsakaninsu da juna su isu su addabi juna su kashe junansu wa'annan mutanen su dawo cikin iyalansu salan alam Waɗanda za su shiri a cikin su ya Allah ka ba su iko su shiryu wanda kuma kaddarar ta ya gabata a kansu ya Allah kai mana maganin su ba tare da mun sha wahala daga fitinansu ba da kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi sallam. aka gina wannan masallaci ya ba da shi fi sabilillahi a matsayin wakafi ga wannan al'umma ga baki na wannan gari namu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gina masa katafaren estate a cikin aljanna ya albarkaci dukiyarsa ya albarkaci zuriyarsa ga baki da mu ma ga baki mu ya Allah ka albarkaci dukiyarmu da zuriyarmu ababen da muke karantawa Allah ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira yanda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karɓi rayukan mu muna masu imani gare ka sa'annan ya zama na ƙarshen kalmar da za mu faɗi a duniya shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka karɓe mu kana ne ya gare mu sa'annan kuma ka saka mana da gidan aljannin firdausi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk